Zama masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. A can birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada cikin yanar gizon hausa ta voahausa.com masu gabatar muku da shirin. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 21 ga watan Yulin shekarar 2017 za mu magana ne kamar yadda muka saba akan al'adu da zamantakewar har ma da nishaɗi. inda yau za mu tattauna da fasihin mai kasida da balarabiyar da balaraban uh, bahaushe <laughs> eh, balaraban hausa <laughs> <laughs> ni ne na yobe begen nan gare ta maryama tawa ku kai mahawara kayi a shirye-shiryen na, naku na yau da gobe a shema to kunji kunji ku zo ku ku kalkaɗe kunnen domin na ba ku dalilin da ya sa na yau begen nan gare ta maryama tawa domin ko kun sauya sa kun jirkita sa a shema <laughs> to sai kuma shahararren mawaƙin hausa wato sa'id na gudu bayan mun tattauna da shi abubakar inda daga najeriya duka suke kasance da shirin yau da gobe shirin matasa don nishadantar da ku. To bari mu fara jin yadda Abubakar al'ummali ya shigo cikin shirma a baya inda muka kazaci ya gudun ya dawo ne a lokacin watan azumi da samari suka guji 'yan mata. Tabbas kwarai kam ni ne, ni ne na yobe nan gare ta Maryama tawa ku kai mahawara kayi a shirye-shiryen naku na yau da gobe a shema to kunji kunji ku zo ku ku kalkaɗe kunnanku domin na ba ku dalilin da ya na yau begen nan gare ta maryama tawa domin ko kun sauya sa kun jirkita sa a shema haba ba ku jiyo ni, babban dalilin shine asaddamin kafa soma jarrabawar ƙarshen zaman mu daina karatu a jscoeg fa a shema to sai na ƙarfafa niyya da zama ya ƙare na lalubo kundina na kalkaɗe auraku na fere fayin na dingin begenta kwarai gare ta muraima domin ya zamtamkata asaddadut ta tunoni ilahi bani murima to kun ga wannan shine haƙiƙonin lamarin nan ba wai fawan gabatu Usman da Sakina wai ina maganar samarin da suka guji 'yan matan su lokacin azumi don kar su ba su barka da sallah ko sun dawo bayan sallah ko kowan gabatu Maryam To ina ce ina jin <laughs> almar. To amma sai ya ce ba haka ce ta sa ya shigo ba duk da yake mun ji shi ne a ƙarƙashin wannan tambayar da dandalin VOA ya yi wa samari da 'yan mata. Saboda haka bari mu ji daga bakinsa wanda yanzu muna tare da shi ta waya. Salamu alaikum wa rahmatullah. alaikum salam wa rahmatullah. <laughs> Kuna magana da ainihin Abubakar Abdulhamid Al'umari. To barka da shigowa Al-Gumali. ake cewa al eh babban dalilin da yasa ake cewa alghomari wato wani wani wani ainihin wato karatu ne da ya shafi lura al'arabiya da ake kiransa da nisba mm. nisba wato yana nuna cewar kamar madadi misali a madadin a ce abubakar mm. sai a ce al-muhammari kinayatan an ismu abubakar wato kamar misali a ce mutum ga sunansa kamar mm. misali inda laraba suke cewa kasratul asma Ta ala sharfin musanna eh. ana a ce kai ne dan madani dan madai dan wane ne dan goruba dan karago da eh. sauransu an ce abubakar eh. to niyabatan anni sai a ce al alghumari eh ni me za a ce mun yanzu kabara yanzu kamar kai sai a ce maka alkabariyu Usmanu Ahmad alkabariyu Maryam fa Maryam da sunanta na gari ko kuma a mata kinaya da sunanta a mata ainihin tasgiri. Kinaya da tasgiri. Idan tasgiri za a mata sai a ce mata Muraina. Muraina. Muraina. Muraina. Muraina tun. Maryam Bashir Bugaji. Eh. Kaga tunda Bugaji shine ainihin garin nasu. Mm. To sai a ce mata albuhajiyya. Allah! Ah, Masha Allah! Nasafi na fa, ai za a sha wuya a nasafi na. <laughs> Ita kuma sai ta zama sufaina toni ko sufaina. Sufaina. <laughs> Hmm, sufaina. Kan ka ba su nazar suna kenan sufaina. Sufaina. Eh, eh, a gaskiya ya daɗi. To yanzu bari mu je abin da ya tara mu Malam Abakar. Ah, da farko wannan irin hikimar magana da yanayin da kake sa ta a mm-hmm. kasidance da sauransu shin ya aka yi ka fara kasida daga ina ka fito yaya dan takaitaccen tarihin ka yake da yake kasan ba lokaci gare mu da yawa ba eh haka ne gaskiya mm. so ni dai mai magana kamar yadda na faɗa a farko sunana abubakar mm. abdulhamid al-ghumali al wannan kinaya ne mm. ai lillif wato kinaya ne na suna yake nuna cewar abu mallaki haifaffen gumal kenan gumal mm. an haife ni a ainihin wato garin gumal din kenan mm. ainihin shekara ta ala dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in mm. wanda kuma na yi karatu na matakin firamare a ainihin wato nan na kotu da take cikin garin gumal islamiyya a nan tun daga shekara ta ɗaya har zuwa ta shida mm-hmm. da shige ta tun daga shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida a da tamanin da shida daga nan kuma na fita a tuso gantu sannan na sheka na karawa na tafi ainihin wato سكول فور أربك أند إسلاميك ستاديز معنا مدرسة العلوم العربية والدراسات الإسلامية التي قريبة إيجا إن بلشي جيتا أتوصوضا سري نكو مكملة أشيكرة ألف تبوبيو دا تقص Mm. daga nan kuma Allah cikin ikonsa na ƙara ratikawa na karaɗa na tafi zuwa garin ringin inda ne karatu a ainihin wato madrasatul kulliyatu shari'iyyatu wal qanun mm. wacce a yare na malam bature mai jan kunne ake kiranta da Jigaf State College of Legal Studies Ringin. Ni karatu a bangaren mm. shari'a and civil law daga nan kuma Allah cikin ikonsa na fita na shiga ainihin wannan makaranta a alaf dubu biyu da takwas hmm. daga nan kuma Allah ya sa na kammala karatuna a nan eh, eh, dubu biyu da goma na sake rintimawa na hmm. sheka a guje na tafi ainihin wato kwalejin ainihin wato koyan koyarwa eh. sannan ainihin garin goma ɗin da nake ciki hmm. inda na fara ta a tusobin a alaf dubu biyu da sha uku mm. a gidan kuma Allah cikin ikonsa na kammala ta a shekara ta alaf dubu biyu da sha shida mm. wannan wacce ta sheki yanzu ba da jimawa ba ta sheke ka halin yanzu dai ita ce shine mataki na karatu ko kuma in ce wannan shine a takaici rayuwana eh, eh ni ni mai kaga da uh, larabcin shiga bakin shi sosai gaskiya ya ka samu wannan larabcin nan sosai mu muna ta karatu muna ta eh. kokarin koyar larabci eh, amma gashi nan ya shige so yanayi ne aikin san da yake karatun na wani ma kusan tun daga yanayi na kurushiya na fara ne da arabiya din yadda kamata hmm. yasa muke ainihin ma kiran kusan kaina ko nake kiran kusan kaina da cewa al'arabi wani lokacin bai kira nisba da al'arabi kana da iyali ba ni da iyali a halin yanzu mm. sai dai muna fata to Allah ka nan fata eh kuma tambayar ka ainihin malam Usman mm. da kai min dangane da batun cewar menene ya ja hankali na na fara ainihin irin wa'annan kasidu mm. wato dai a takaice ita dai muraima eh muraima ka ko <laughs> eh ba wannan muraima ba a <laughs> ah, ba wannan muraima ba yawa wato muna jin ka <laughs> ya batun an muraima ce to muraima muraima tuka eh, bari mu tafi kan wancan gaba yawa mu kara da mu rinjima mu tafi wancan gaba babban makasudi shine mm. ita dai muraima ta kasance abokiya ta karatu mm. ah, ikonsa a ita wannan makaranta ta karshe da na ainihin kammala ta ta zuba da jimawa ba. Mm. yi zama na amana wannan ya sami rike ta a matsayin yan uwa mm. da ainihin wato yin sauran ainihin wato abin da shafi sabga ta karatu na rike ta amana. Mm. A taƙaice dai Allah cikin ikonsa daɗin zamantakewa da muke da ita bisa ga mutuntawa da take yi mani mm. tana kuma girmama lamurwana na al'amurwa na rayuwa yana mm. ban girma na sa na ga cewar ya kamata da ɗan yi mata waɗansu kalmomi mm. masu kayan tasowa waɗanda za su zanto kewa na na ainihin da shi wannan shi ne babban makasuri da yasa na ɗan fara waɗannan a bayan so a taƙaice dai kusan kafin haka na kan ɗanyi waɗansu abayat ɗin amma ba su shafi haka a sa mutum a rere shi sai ko hmm. a yi wasu abayat haka da suka shafi yara domin a faɗakar da su a zaburar da su wajen harshen larabci. Eh to ba. Eh to lokacin da muka tsinto wannan kasida ta Maryaman taka mun saka tambaya a shafin mu na dandali mm. wanda muka tambayi cewa azumi ya zo 'yan mata da samari an samu saɓani domin ko mm. kowa na gudun kare kayan cefane na azumi suka guggudu sai muka sa tambaya muka ce wa'annan mutanen da suka gudu samarin nan sun dawo bayan sallah <laughs> sai muka ga eh. kaya amsa mana a cikin wannan dandalin kuma da suka dawo da wasu sallo wani Wani hanyoyi suka bi da su dawo to sai ka amsa mana wannan tambayar a dandali sai ka sako aka sako mana da wannan kasida sai muka zaci to ai kai ma ka gudu ne Maryam kake neman ka dawo kai ma ka guje ma Maryam da ka amsa to sai kuma daga baya sai muka ji kayi kasida ka ce ai sam kai ba guduwa kai ba to sai muka ce to ya aka yi ka amsa mana a wancan kai ba eh. guduwa kai ba eh to a yadda abin yake idan kuka lura da faifan da nake cewa kwarai domin ko aini ne hmm. na yau ni ne na yau begen nan gare ta maryama ta hawara ta yi a shirye-shiryen naku na yau da gobe a shema. Mm-hmm. Ina ce to kun ji kun ji kun zo ku. Ku hmm. kalkaɗe kunnen ku. domin na ba ku dalilin da na yau jan nan gare ta Maryama Tawa. Abin da nake son mu gane shi ne da ka amsa mana a can eh. kai ba gudu a kai ba amma dai ka amsa mana ta tambayar da muka yi na an gudu hmm. haka ne? Eh, Yawwa eh, to yanzu mun gane cewa ka amsa ne can saboda kila zumudin hmm. Maryama ta ji hmm. Maryama eh to ji. ka kam. <laughs> amma to daga baya kayo mana <laughs> kasida eh, eh. wato in kuka lura ai ba ni na turo faifan ba yawa to ya aka yi wani ainihin mai gidana ne ya turo oh to uh, something i think uh, aliyu mm. uh, omar malik eh. wannan shi ya ba ku faifan haka saboda haka shi kuma bai baku ainihin cikakken adireshin din menene makasudin da yasa aka yi ainihin su wa'annan kalmomi oh. zuwa ga Muraima ba. Mm. Oh, to mun Shi yasa ma muka gayyace ka eh, yau ne ma mu ƙara da komai. Shi mun gayyace ka mu. Yawwa saboda haka shi yasa ni kuma na ga cewar to ai bai kamata a bar wannan abun mubhami ba. Eh. Wato an ce mubhami wato haka ba ba ba bayani. Ba eh. babu makama ta kirki. Yawwa to mun samu makama. Yawwa shi yasa na ga cewa to bari in yi kokari in yi wuf in yi part in eh. kauce ma wancan na kuna cewa to ga safina za ta farat ke maka tambaya safina safina yi farat ke mai tambaya ke ma yi farat ke mai tambaya <laughs> so nake in ji a kasi da ya ya ce <laughs> hmm? babban burin shi ya ji shi a shirin yau da gobe hmm? kuma gashi hmm. Allah ya cika mishi burin shi to ya yake ji a ran shi yau kuma fa kin ci fa ya dauko har da wannan promo da aka yi na yau da gobe ka dade eh. kana biye da yau da gobe fa eh so ai wannan shine yana nuna muku cewar hakika ni kam a tsohon mai sauraron ku ne a yau da gobe da kullun da kullun da jitta da citta da gata da tazargadi eh, eh. yawa to yau ya kake ji a ranka yau ga ta ji tun daga ka yau da gobe mm. zaka ji yau zaka ji ka a yau da gobe maryam ma za ji ka a yau da eh, gobe gaskiya ne hakikanin gaskiya ina yi ma Allah tabaraka ta'ala godiya mai kowa mai komai mai ni da ma ku baki daya mm. wanda ya kadarta min kasantuwa a cikin wannan shiri a halin yanzu hmm. muke tattaunawa sauran al'umma suna sauraron boys dina daga sashenni masu nisa haka a karo na gaba kuma ina tsara yin godiya zuwa da su ainihin wato jami'ai na wannan ainihin gidan radio na hmm. amurka hausa Mun Ina yi masa fatan alkhairi musamman ma ku irin su Malam Usman Ahmed Kabawa. Mm. Da kuma yi na wato Maryam Bashir mm. Bugaji. Albugaji ya kace ko? Mm. <laughs> Yawwa. Na karaɗe ku ina yi muku fatan alkhairi da kuma addu'ar fatan Ubangiji Allah ya riko da hannayenku wajen yin daidai. Na kake ka tsara ko haka take zuwa koyi maka? Muraima gaskiya ba rubutawa nake ba kawai tsabagen kwakwalwa ne nake dan zai a hankali a hankali ina bukin ina bukin ina ta daga nan sai ta san zama rumbu sai dan muka buɗewa ina zabawa masha Allah ka rera mana muji fatan da kake wa matasan Najeriya cikin baiti ɗaya ko biyu fatan da kake wa matasan Najeriya da irin wannan kalaman da kake yin kasida da shi a kamar larabci da Hausa to kun je kun je ku zo ku samari 'yan Najeriya ki saurare ga wanga shirin nan na dandalin BOA Amurka Hausa. Domin kun ga shirin nan ya yakan dai sadakarwa sannan yawa yaswa gare mu duk fasamari. Hakika wallah wallah karkato ku taho fa umintumo ku karaɗo. kofuno saurare na wanga shirin nan na yau fadago. Allah. <laughs> Mun gode sosai da ka samu tattaunawa da mu sai wani lokaci za mu sake wayar ka. Ah, godiya da ku dukkanin ku yan uwa baki da Maryam eh, Bashir Dugaji da kuma ainihin Silsa da Sodangi da kuma ainihin kasurgumin ah, shirin Usman ah, Ahmad Muna godiya. <laughs> Na gode sosai sai wani lokaci. Eh, <laughs> madalla. Eh, madalla. <laughs> Madalla. To sai mu ce muna godiya kai. Usman kaji maram ita ma ta markuɗe eh, ita zama balarabi. Ya so mun taɓin. To yanzu ga so mun taɓa waƙar uh, baƙonmu na gaba. Yaba! Na yi tsayin daga. na yo tsayin daka na ce na yo tsayin daka hakki na mutane zan kare shi ne burina in dai da mutane birni ƙauye su ne ra'ayina dukiyar su lafiyar su ta zamto wani sashen rayuwana dole ne na kare su sannan kuma sai na ce da su ah, na yo tsayin daka ah, na yo tsayin daka ni ma na yo tsayin daka ce na yo tsayin daka ni ma na yo tsayin daka na ce san yo tsayin daka na ce ban san tsoro ba kura ta ci kura filin daga daina wasa ba ban san cutarwa mai cutarwa ba zan mai da wasa ba ko da a zahiri da ni ba zan tausaya mai ba na fito tsayin da su san ashe ba za ni ja da ba to muna tare da shahararren mawaki Sa'id na gudu da mm. muka ji ɗanɗanon wakar sa yanzu kin gama rawa kenan a ah, kama duka mu tattaka <laughs> ta yi dama shi sa muka ce juma'a dan nishadantar sannan kuma kamar magana al'adu da sauransu da muke to yau nishadin ce mm. to salamu alaikum man Sa'id hello Assalamu rahmatullahi barka su. wa alaikum assalam yawa to barka da juma'a an sauko lafiya wallahi lafiya da barkan ku da kokari ma to barka da shigo da Maryam Bugaji da malama ɗaya da ban san sunan da ba da hakuri <laughs> Safinatu <laughs> sunan ina san sunanka da dadewa barka da shigowa na ma iya waƙoƙinka Yawwa <laughs> to malam sai da farko a takaice wane ne Sa'id na gudu a da farko dai cikakken sunana shine sa'id yahaya abubakar wanda hmm. aka fi sanin shi da sa'id na gudu hmm. an haife ni a karamar hukumar rano da ke kano a alif dari tara da tamanin da a uku 1983 shashi daga watan april hmm. na yi makarantar firamare a inda na tafi makaranta ta a Federal College of Education that is FCE inda na karanti Geography, History, mm. a School of Art and Social Sciences. Mm. A takaice kenan. Eh to amma eh a takaice kan. To ya aka ka fada cikin waka? Eh, ga shi na ka eh, karanta geography. Yawa maimakon mu ji ka kana taswira mm. ta kasa. A <laughs> <laughs> ah, dalilin da isa na fada cikin waka gaskiya ba wani abu ne tun ina yaro idan gaskiya baya shiga kwakwalwa ta sai na jiya shi da waka mm. da tsangwama da na sha a gurin malamai da yan uwana ba amma hakan ya sa ma'aikina ya ce ma ma'aikiyata da malamai tun da ina gane abin da ake koya min su bar ni ci gaba a haka kaji yadda aka yi na tsunduma cikin harkar waka tun ina yaro so mm. bayan na zama graduate na gama makaranta a 2008 sai na je kamfanin na gudu investment da ke kofar kabuga a birnin kano inda na haɗu da mai gida na faruk allah ya gidan shi da rahama ya haɗa ni da wani aboki na ibrahim kas muka dinga gwagwarmaya mm. har kawo yanzu ana tare mm. a takaice kenan har kawo yanzu ana tare mm. to madalla mm. to amma zuwa yanzu wace waka ce bakan da miyarka a cikin wakokin da ka rera eh dama ga eh, ga wani DC movie dama ke tambaya ce da Allah tambayin yana so ji eh. wace waka ce dama bakan bakan damiya eh yawa ya bakan miya waka ta bakan miya ita ce miyar mm. eh, mm. soyayya ita ce bakan miya ta eh haka miyar soyayya ita ce bakan miya ta eh to bayan kawalwaniyar soyayyar nan da ka rera din a waka ko kuma in ce sana'ar da mawaka suke cikinta tana fuskantar kalubale musamman a mu na bangaren arewacin najeriya inda za ka ga wani lokaci wasu na a yayin da ake jin daɗin waƙoƙin naku kuma akwai masu yi muku ɗan wani gani gani suna ganin cewa kuna shigo musu da wasu sababbin al'adu me ra'ayin kakan wannan haka ne Eh, ra'ayina akan wannan shine abin da kawo haka akwai rashin ilimi mafi hmm. akasari a yi haƙuri da abin da zan faɗa hmm. mafi akasari mawakan mu ba su tsaya sun yi karatu ba hmm. kaga kamar ni yanzu alhamdulillah na tsaya na yi karatu bai gwargwado kuma ina sa ran nan da ɗan watanni kaɗan zan koma jami'a domin mai mm. BA digiri na. Mm. Wato abin da ke faruwa shine kasar Hausa har yanzu mana da kalubale a kan karatu. Mm. Ba wai karatu na addini ba a gafarce ne ina maganin karatu na zamani. Wanda a cikin Alkur'ani mai girma Allah ya yi rantsuwa da zamani. Wannan zamani da Allah ya rantsuwa da shi ba wai ya yi rantsuwa da zamani ne haka kawai ka kalle shi a matsayin zamani a biyar zo a'a. Zamani yana tafiya ne da ilimi idan Allah ya ba ku al'umma to ku cuza su karatu kowanne ilimi domin su kasa martabar ku da mutuncin ku mm. idan ka dauki takwarorin mu da suke kudu kudancin Najeriya za ka ga mai kuɗi ɗan kasuwa ne mai kuɗi idan ya ga yaro na da baiwa zai zo ya samu mutane wanda suke da ilimin abin ya ce su zo su ɗauko masu baiwa a yi din mutum. Mm. In aka yi fakijin ɗin mutum ya zamantin an siyar da shi da ilimi. Mm. Wanda a kasar Hausa muna samun ƙalubale ga haka. Idan yau aka ce kai mawaki ne za a dinga ma kallon ɗan iska ko mara sana'a. Mm. wanda ba haka bane mm. takwarorin mu na kudu ka je ka gani zaka ga mutum mawaki ne ya zama shahararre ya zama mai kuɗi idan ya je wasu kasashen na Afirka zaka ga shugabannin kasashe ne mm. ma suke taron wasu mawakan wanda a cikin namu kasa na ba haka bane tun daga nan gida za ga muna samun tsangoma muna samun kyama amma ni abin da na lura da haka rashin mm. ilimi ne ya haka da a ce ana da ilimi ta mm. kowane bangare za a fahimci cewa sana'a muke mm. wanda in ka lura abubuwan namu da muke yin na faɗakarwa yanzu kamar wannan wakar da kuka sa yin daka wanda yawa in ce naji ta abin da eh kamar ta kamar akan yawa yi in na gaya ma dalilin yin ta zaka samu zaka zaka ji wani iri a jikinka halin da nake ciki kawai na lura yanzu a Najeriya hmm. wanda in ka lura a Najeriya yanzu cin hanci da rashawa hmm. ya zama ruwan dare hmm. da wanda gwamnatin da take kai yanzu ta ba baba buhari tana magana ne akan za ta yaki cin hanci da rashawa ta kowanne bangare mm. to wannan yunkuri mu matasa za mu domin mu mara ma gwamnatin buhari baya mm. dole mu tsaya tsayin daka idan mm. shugaban kasa ya tsayin daka na kasa ba tsaya tsayin daka a taimake shi ba babu yanda za a yaki cin hanci da rashawa ba na mutum ɗaya ba abin dalilin yin waka yawwa yanzu idan ka duba a buhari bai san ni ba magu ne shugaban fdc bai san ni ba amma da na duba kokarin da suke yi mm. sai na zauna na ga ne zan faɗakar ma al'umma su ma su tsaya tsayin duka mm. su ikansu idan talaka na ƙasa suka fara gyara kansu babu yadda za a yi na sama cuce su mm. domin sai mun haɗa karfi da karfe na mu da duk wanda muke tunani yana mana zalunci na cin hanci da rashawa mm. amma idan muka zuba ma gwamnati ido da shugaban kasa ido ko shugaban nftc ido a akan yaki cin hanci da rashawa mu tattofa tofin alaƙi ne akai ba mu musu adalci ba mm. to malam sa'id ga wata tambaya ga wata tambaya wani ah, sanusi isaac yake cewa wai wace irin gudunmuwa kuke ba wa harshen hausa kamar yadda mawakan da suke kokarin bunƙasa harshen hausa hausa mm. eh, a gudunmawar da nake ba harshen hausa gudunmawa ce da a yanzu a yanzu mm. a ƙasar hausa ba na tunani akwai wata al'umma ko zuri'a da suka ba hausa irin wannan gudunmawa ni mawakin fim ne nakan mm. kalli al'umma zan yi waka a kansu kai tsaye wakar tsayin duka ni ba haushe ne idan aka yi cin hanci da rashawa a kasar hausa sai ya fi komai min zafi domin na da jikoki na aka zalunta bayan haka a cikin waƙoƙi na akwai wakar da na yi mai suna cuta ba mutuwa ba hmm. na yi wannan waka ne akan masu kai hmm. mata masu yoyon bitari. mata masu fice hmm. to idan aka ce mutum yana da cutar kanjamau kai a matsayin ka bahaushe za ka kyamaci dan uwanka mm. wani ba ta hanyar banza isa mu cutar kanjamau ba mm. wani a yankan farce isa mu wani mm. gurin allura isa mu to dole ne ka dinga kwantar mutu da hankali shi sa a wakar na ce cuta ba mutuwa ba ce da maganin ta sannan Allah da isa cutar shi zai ba da maganin ta da duk wanda ya ɗora ma cutar ya taimaka kaga wannan a cikin wakar akwai opening ɗinta da za ku sa a eh. nake cewa farar atafa ba ta kama da farar tumfafiya. Mm. Farar atamfa. Mm. Ba ta kama da iya ta hawainiya. Mm. kowanne da inda ya dusa. Idan ka yaren yanzu idan ka ce musu menene farar atafa za ka tara sama da mutum miliyan a cikin kasar Hausa da ba su sani ba. san me atafa ba. Ni dai dawo baya zan dawo da Malam Sa'idu. Kana ji na ce ni dai baya zan dawo da kai baka gaya mana iyali ba. da kwai biyu ko uku ko hudu Yawwa, kari ne ko ko yaya iyali za su zo gaskiya to wasu ma zo ba kenan 15 of september sha biyar ga watan september zan yi aure in Allah ya ah masha Allah ya kai mu Allah sai har usman har mm. kowa to Allah ya nuna mana <laughs> mm. lokacin lafiya mm. to amma misali ah, daga karshe a matsayinka na matashi wani sako kake da shi ko kuma ma ina da tambaya ta. Mm. kafin nan kafin nan ga wai kafin sannan yanzu menene ka sa a gaba what is next eh, yake gaba kawai ta gayi what mm. is <laughs> next me ke abin da na sa a gaba next mm. kuna ji na eh muna jin ka abin da na sa a gaba yawa abin da na sa a gaba ne shine wannan album nawa da nake so na yi na tsayin mm. daka mm. kuma mutane su saurari fim din tsayin daka da zai fito wanda kamfanin Bakor International na Lawan Ahmad mm. da haɗin gwiwa da ni ya a ɗauki nauyin wannan fim a fitar da shi insha Allah domin a kowanne ni a rayuwata babu abin da na sana irin cin hanci da rashawa shi mm. sa Najeriya da kasar mu a cikin wannan hali na talauci da masifa da muke to Allah ya samu dace mm. to yanzu cikin yan dakika talatin wani sako kake da shi ga matasan Najeriya Saƙon da nake da shi a matasan Najeriya musamman ma 'yan arewacin Najeriya 'yan uwana Hausawa mm. domin an ce na sai naka sakon da nake da shi shine su tashi su yi karatu domin idan suka yi karatu da karatu ne za su kara martabar harshen hausa da kuma martabar najeriya da afirka ga baki daya mm. domin idan ba mu karatu ba wallahi wallahi babu inda za mu je mm. domin ko a ko manzon allah ya ce ka tashi ka nemi ilimi ya zama dole a ka na musulmi mm, ko kai ba musulmi ne ma neman ilimi a gurin ka ya zama wajibi domin kalubale da challenges da iya kan matasa idan matasa ya aka ce yau sun samu ilimi to mm. kaga ko al'umma za ta gyaru haka yake to mun gode sosai mun gode Allah saka alheri wani mm, lokaci kuma ba da sa'a wadalla to nagode Usman nagode Maryam Bugaji nagode yar uwata da ban san sunan ta <laughs> Safinatu Safinatu <laughs> to haka yake to amma kafin mu je ga wakar fara a tafa mu rufe da ita akwai wani sako na Bello M a ci da yake cewa wannan salo na wakan wanda muka gama kenan na Abubakar cewa a yi a hankali kamar yana kwaikwayon da ake salon karatu na Qur'ani to amma shi ya gaya mana a bayan fage cewa sha'awarsa da sha'awar larabci ne yasa ke kwaikwayon murya ta larabci. ya kamata matasan ba su dinga gane cewa da kamar yadda suke ke kwaikwayon India to shi eh. yana kwaikwayon Laraba abin da ya ce man kenan. Mm. To saboda haka sai a yi kyakkyawan fahimta. Eh amma kyakkyawan fahimta. fahimta kwarai. <laughs> Yawa. Mm. To samu dace. to yanzu bari mu ji Sa'idu. Sai mu ce sai Allah ya kai mu wani lokaci. Maryam? Mm, Safina ta dangi. juli da kuma injiniyan mu yau Mr. John sai ni Usman Ahmad Ahmad da Jim Ibrahim Jarmai yake cewa mu zama lafiya. Amurka yau ta tantance. ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari